yau alhamis 18 ga watan ramadan ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1437 daidai da 23 ga watan june shekara ta 2016 a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idar shi'a al-isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdulrahman bin sa'ad bin ali al-shafari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan uwa ba su manta ba <clears throat> muna ƙarƙashin gaba na goma ne da aka roƙi malam ya taƙaita bayanai akan aƙidan 'yan shi'a da suke cewa ƙur'anin nan an canza shi to wasu 'yan taƙaitattun bayanai ne malam zai mana don mu fahimci wancan magana malam ya ce ƙala shehun ni'imatullahi aljazairi kaji ahlus sunna ba sa ƙwansu sai da zakara haka da abin da ya taso za su ga hujja ga dalili ce akwai malamin su mai suna ni'matullahi aljazairi ya ce inna taslima tawatiri ha alal wahayi ilahi miƙa wuya don gani da ruwayoyin cewa sun zo a matawatare ne birjik mun gano wannan da kyau ko wa kaunul kul kadan na zalabihin ruhul amin kuma dukkanin waɗannan bayanan bayan wahayi ne mala'ika jibril ya zo da shi yufdi ila tarhil akhbar al mustafida bal al mutawatir addalla bi sariha ala wuqu'i in mutum bai da wannan ba to kamar yana watsar da ruwayoyi ne da suka zo masu yawa da mutawatirai wanda suke nuni karara akan cewa qur'an na an canza shi abinda malai yake son ya ce maka akwai ruwayoyi da yawa wanda ayoyin alkur'ani ne da wai ba sa cikin ma alkur'anin kai tsaye ba sa cikin wata sura ko cikin aya wanda mala'ika jibrilu ne ya saukar da wahayi zuwa ga annabi to amma yanzu duk sun bincika su yan shiya ba su ga waɗancan alkur'anin cikin wannan alkur'anin ba to ka ƙi yadda da wannan maganan to kamar kana ƙin yadda ne da ruwaye da suka zama mutawatarai waɗanda suke nuni akan cewa lallai ƙur'anin nan an canza shi mun gano wannan da kyau ko malai yake cewa allahu ko itari fil qur'an kalaman wa madda wa yaraban shi qur'anin an canza shi wajen magana da madda da qur'ani yake magana ma an canza wa yaraban hatta jeren giyan ma rubutun qur'anin da wasu silin shi ma suka ce an canza sai wani dan shi'a sai zo ce maka ai ba wannan magana sai ka ce gidanku ni'matullahi aljazairi an gano wannan da kyau ko ka san babban mutum yana neman yi nuna maka kayi ka taka tabo sai ce maka gidanku ga magana littafi sai ce to to to na gane ta kiya ta kiya ta kiya kace to to to ce kafirci kafirci kafirci ba shi kenan ba wani aqidan suke ƙoƙarin rufiya da gado Allah ya kiyaye ma anna ashabuna ridwanullahi alaihim aljazair ya ce tare da cewa malamansu su kad atbaqu ala hati duk sun haɗu. akan cewa waɗannan ruwayoyi sun inganta wattas bi biha kuma sun gazgata waɗannan ruwayoyin ba wani ruwaya kwaya ɗaya da suke musun tabbatuwarta karanta littafin al'anwarun umaniya juz'i na biyu shafi na 357 nurun fihi ma ya bi sala na ni'imatullahi aljazairi kun ji ko abin da yake tabbatarwa malamansu suke a kai cewa ƙura'an nan fa an canza shi kar wanda ya kawo musu wani sihiriri ta su ba su yadda da shi ba duk wani ɗan shi'a na zamani da ya sheko yanzu ya magana sai mu ce yi shiru da kai da su wa ya fi sani koko to iyayen gidanka sun ce an canza waye kai allah shi taimake mu malaci at-ta'liq qala allah jalla jalaluhu Allah ce wa qala alladhina kafaru la tasma'u li Al-ƙur'an. Allah ce kafirai sun ce kakku sauru wannan alqur'anin to abin da yan shi'a suke kenan a zamanance yanzu in ya tabbata an sauya alqur'ani to kai tsaye kamar suna cewa kakku yadda da wannan alqur'ani kenan daidai ne da la tasma'u mun gano wannan da ke ku di iri ɗaya ne wal gaufihi ku yi watsi da alqur'ani ku yi ta hayaniya don ku sa mutane shakka da ruɗani la'allakum taglibun irin wannan ne fa aka samu turawan ingila lokacin da suka yi nasarar mamaye kasashen musulmi da yawa irinsu indiya da pakistan da wasu yankuna na wannan tsibiri na wannan yanki na asia da kuma yankunan afirka da suka lura cewa musulmi suna da ƙarfi ko musulmi suna da ilimi da shugabanci musulmi suna da komi to su kuma abin da suke so su samu musulmi kamar yadda suka samu arnan kudancin najeriya babu tsari ba addini babu kan gado ba saiti sai suka musulmi ba haka suke ba to shine suka koma suka zauna suka shiryo waɗannan miyagun maganganu aka samu wasu marasa imani daga cikin musulmi ko daga cikin arnan amma kuma wanda suka koyi larabci sai aka ba su suka ta rubuta maganganu irin akwai abin da ya fi ƙur'ani akwai abin da ya fi annabawa kun gano wannan da kyau ko a dai rabin musulmi da addinin shi yanzu kun je kun samu wannan malamin da ya shahara a ajiyo bene ko wanda yake magana ai ya tabbatar da cewa mai ta tsina fa ba fa musulmi ba ne shi authority ne a cikin kiristanci zai iya sanin wannan yace eh, ku bata ma kanku lokaci haka suke yi karshe cikin maganganun da ya faɗa cewa shehu tijjani ma ba musulmi bane ba ya ce akwai shehu tijjani amma kirista ne ya shiga rigar musulunci waɗannan ɓannan su ne almustashirikun to wallahi ba mamaki wannan ma da yake cewa allah ƙarshen ta shi shi ɗin shi ne wallahi malam don wasu maganganun in ka ji ko ba yadda za a yi kai da musulmi zai faɗe shi allah wallahi malam ba za ka taɓa yadda ba kun san wannan maganan da ya faɗa ka sa a gaban albani ya faɗe ta a darul hadis aka yi malam ya gayyace shi ya zo ya zauna yi waɗannan maganganu duka ya daga cikin irin waɗannan mutanen da na san malam ya yarda da su kuma yana da kyakkyawan aniyan alheri a kansu wallahi malam in na ga yadda aka yi watsi da su yanzu abin da ke tafasa zuciya na kenan malin sai dai alkawarin zai gyara mai makarantar shi in allah da in ya samu dama har gida sai ya mashi sai ya ɗauki nauyin 'ya'yan shi sai ya kaza sai ya kaza sai ya kaza amma yanzu ko lissafin shi mana yi ire-iren su da malam ke ɗaukan nauyin su allah ya yi yawa da su malin asaf duk mutanen mu ba wanda ne ke gaban su ba kuma wannan abun shine asalin rigima na da su na ce waɗannan mutane a ɗauki nauyin su a ci gaba saboda akwai kuɗin da za a yi sai suke cewa to mu fa na ce ku ba yan gwagwarmaya ba ne ba za a ɗauki nauyin kowa ba kowa ya raba dukiyan shi biyu ma ya kawo rabi o gano wannan da ko kobo ba za a baka ba ɗaya daga cikin zai ce a to mai shago gaskiya wannan tafiyan ba zai yiwu da kai ba in zai yiwu da allah ka janye jikinka akwai maganganu da yawa na ce a to allah sai dai in janye kuwa amma malin ya sa kudin shi shi kaɗai ya ce ku zo mu gina to mun zo sai ya gina ina namu gudunmu ku zo ya ce mime mu gina bai ce ku zo in gina ku rayu ba dan ƙaryen da suke ya ce ai a gina sai mu rayu a'a ya ce ne ku zo mu gina shi yanzu ya kawo nashi kota din ina nawa ina naka ina nawa ina nawa ne ko ko ku ci kawai kuka iya ko ko jama ina naku to waɗannan abubuwa da irin waɗannan tsauri na ra'ayoyin da ni na san ina da su in aka tara kuɗi aka ce fensar nan za a siya ba wanda ya sai ce a jiya sai shafina wannan za a siya in aka ce kuma wasu yara za su rubutu da wannan duk yadda yake da bukata a matsayinka ne mai gemu ba ka saka rubutu da shi ba don ba shine ka'idan da aka mallaki wannan aka ce a yi ba aka ce janareto na kaza ne shi za a yi wannan abin da shi aka ce kaza na kaza ne shi za a yi don ce wannan ra'ayi na ya yi tsauri na ce to kuma haka ra'ayin mai gidan yake kuma ya ce duk wanda ya canza daga yadda yake Allah ya isa inda a wannan wajen nashi ne ya masu yadda Allah ya san mai gida ya kama ni ya ba zai yiwuwa ni ba zan yi shari'a da shi a lahira ba bi iznillah wanda kuma ya shi daga fili a mai doki to hata su kansu waɗannan 'yan shi'an an gina masu abdullahi ɗan sabali ya canza addinin na annabi ya kawo masu yahudanci su kuma namu 'yan ɗariƙa sai aka zare masa addinin annabi muhammadu sai a kawo masu wannan ɗariƙancin hankali ba zai gamsu da wannan abin da ake yi ba na ga muku hankalin ɗan adam ya ce musulmi ba fana'i ya yi ba ko me ya yi ya zo yana irin wannan iskancin ba zai yi ba asalin wanda suka zama ko da akwai musulmin da suka yi to akwai wani shedanin arni da ya ɗaura sa kan haka wala ba zai yi ba wani zuci mahallacin da an gano arna ne suke kaza suke kaza eh ko an gano amma cin da wasu sun dauka cikin musulmi sai a ilhaƙin su zuwa ga waɗancan arnan ai ko ba daidai bane shi duk wanda yake da tunanin wata ɗariƙa cire ta shi sa ni in naga ga ɗan boko wai yana ɗariƙa mamaki yake ba ni ban taɓa ganin sha sha a duniya irin shi ba ai ɗan boko baya ɗariƙa mun gano wannan da kyau ko shi ɗan boko in dai ba zai ba annaba ba ko to sai dai ya bi kanshi kawai ai ba zai yi kana dan boko kai dariƙa ba so da tunanin ɗarika ta saba da tunanin dan boko shi dan boko ya rayu ne a kawo mishi reference kawo dalili kawai an gano in baka da dalili dan boko ko baban shi ne zai ce mishi idiot ya ka rika magana baka da dalili kun gano wannan da kyau ko na gama gaskiya dan boko ko baban shi ya ce ya ke yi wannan shirman bayan ji a kawo facts kana kawo abubuwa ina magana da ka amma zai ga dan boko kawai ba wani dalili kawai ya sulmiya cikin banna yan boko na gaskiya in sun ga dariga ta masa zafi ba za su boko to kawai shine sai koma kawai yana bin kan shi ce ma sallan ya fasa to da kun samu sabani to shi kuma bari ya shiga rudani dan boko kenan shi yasa malaman da suka ce boko ko auta shi dan boko baya bin kowa kan shi yake bi to dan boko ba abin da ya daidai ya ba a duniya irin me sunna da sunna ne duk abin da aka faɗa za ce ga dalili to shi kuma dama an gina shi raye akan mai dalili Allah ya samu dace wani ya ce aya ta 26 cikin suratul fusilat wa qala ta'ala Allah ya ce inna na zalna zikira wa inna lahu hafizun mu muka saukar da alkur'ani mu za mu tsara abun mu in shi a sun manta da wannan in ka kai masa wannan zai ce Allah ya tsare ce to ina ya tsaye wanzu ce yana hannun ali ya ba mu sai mu ce ba mu gani ba kenan biliyoyin jama'a da suke ta mutuwa ba qur'ani yanzu duk alhakin yana kan mahadi Allah ya kiyaye aya ta tara cikin sotul hijiri wa qala ta'ala Allah madaukin sarki cewa innahu kitabun aziz lalle alqur'ani littafi ne mabuwayi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi banna bai zuwa mai ta gaba da ta baya tanzilin min hakimin hamid allah mai hikima wanda ya cancanci yabo da godiya shi ya saukar da alkur'anin nan kaga wanda ya ce banna ya zo ma kur'ani ta gaba an canza ko an rage ko an birkida ko an yi kaza ya gazgata allah ko ya karyata allah shi yasa yan shiya sun karyata allah kur'ani ya ce shi tanzilun min hakimin hamid la tihil batil banna bai zuwa ma alkur'ani ta wannan yanayin shi sa ba gaskiya ne abin da suke faɗi karanta sotul fusilat aya ta 42 zuwa ta 44 allah maɗaukin sarki ya tabbatar da alkur'ani littafin ubangijin ubangizai babu wanda ya canza shi yana nan kamar yadda allah maɗaukin sarki ya saukar da shi allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum